masu sauraro alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM a Kumasi ta kasar Ghana kuma ana iya jin ta Alfar Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. Masu sauraro a yau Juma'a 30 ga watan Disambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi da ma al'amuran kirkira samar da ci gaba a cikin al'umma. To yau za mu karasa tattaunawar mu ne da bawan Allah nan Malam Bashiru a garin Jos wanda ya tsinci makudan nerori sama da rabin miliyan ta naira fa a wannan mara da ake ciki a hmm. cikin keke na fef ɗinsa amma kuma ya mayar da kuɗin inda suka fito. Hmm. Inda muka tsaya inda yake faɗa mana yadda ya tunkari mai kuɗin da aka manta a keke na fef ɗinsa. Mm, to shin ta yaya ya kamata mu gyara halayyar mu ne tare da wakilta kawunan mu a duk inda muka tsinci kanmu a ciki halin rayuwa ko mun zafinta ko mun daɗinta. Haka yake. To, Za mu karanto sakonnin masu sauraro kai tsaye daga shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. To daga cikin sakonnin wani cewa ya yi wata hanya ce ya kamata a bi ita ce ta hanyar zama masu gaskiya da riƙon amana shine kawai mafita in ji Fatima Musa wada. yanzu za mu fara ne da amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook wadda muka tambaye ku cewa shin ta yaya ya kamata mu inganta rayuwa ko kuma mu wakilci kawunanmu yadda ya kamata game da yadda muka tsinci kanmu a cikin wani hali ne ya kamata mu yi alayya ta gari ko kuma rashinta. Ah, na farko Sakonmu na farko ya fito ne daga gurin Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce yau da gobe rikon amana da faɗar gaskiya a kowane lokaci ga al'umma da kuma kyautata wa wanda bai da shi da tausayin yara da kuma manya ta wajen tallafa musu da abin da Allah ya hore maka yau da gobe a tashi lafiya. To muna godiya sai kuma Ibrahim Muhammad a karasuwa ko ya ce an karanta ah, wannan ne kika karanta to eh. abubakar kawu girgir ya ce to abu na farko dai yau da gobe muna godiya bisa wannan fama da kuke yi a kanmu kuma ta yadda ya kamata mu yi kyakkyawan kilci ga kanmu shine saka tsoron Allah da cire son zuciya ko kabilanci wannan shine makasudin rashin samun kyakkyawan wakilci a tsakaninmu matukar muka gyara hakan to komai zai tafi normal ji shi <laughs> to al'amuran yau da kullum kuma za su miƙe yadda ya kamata yau da gobe a tashi lafiya sai kuma abubakar sadiq bilal ya ce assalamu alaikum malaman zauren yau da gobe ya ce tabbas akwai hanyoyi masu ɗimbin yawa da za mu bi wajen kyautata mu ta yau da kullum hanyoyin da su ne riƙe gaskiya da amana haƙuri da juriya tabbas idan muka yi hakan insha Allah kowa zai ji daɗin kasancewa da mu a kullum. to haka yake sai kuma muhammad uh, sule garin rijiya ya ce gaskiya rikon amana su ne mafita kawai idan dai akwai wakili ya rike wannan abubuwa guda biyu to tabbas za a samu nasara cikin lamuran da aka sanya a gaba To shi kuma Husaini Abba Dambam ya ce yin gaskiya tare da gudanar da shugabanci na gari ba tare da nuna bambancin siyasa ko kuma ƙabilanci game da mutane ba a taimakon juna taimakon junanmu to babu shakka idan aka yi haka za a samu kyawawan wakilci na gari. To Allah ya sa a dace sai Ibrahim Muhammad kwashi urgun Allah eh. sa na faɗa a ƙaramar hukumar fakai ko ta kai ne ko fi ni ban sani ba abin nan dai eh, eh. ta hanyar gaskiya ya ce ita ce za a yi a samu mafita domin kuwa sai da rikon amana da tsoron Allah waɗannan abubuwa su ne mutum zai tsare a rayuwa muddin yana so ya sami kyakkyawar mu'amala da sauran jama'a. yawwa to shi kuma babaji suleiman na fada ya ce zaman amana da mutunta juna tare da sanin hakkin zamantakewa waɗannan su ne tubalin kyawawar wakilci a tsakanin al'umma helen m ermiya ta ce ni a ganina mu san abin da za mu faɗa da kuma inda za mu faɗa da dalilin furci mm. uwa uba mu bar kwaɗayi da ƙyashi to sai kuma yahaya damno azare ya ce Ah, to, da farko dai akwai buƙatar mu kasance masu gaskiya da riƙon amana a rayuwar mu ta yau da kullum. Idan muka yi hakan za mu wakilci kanmu a ko'ina cikin kyakkyawan hali. To sai lawali Manchester Kamba ya ce, hashtag yau da gobe, hakika sai ka zama mai gaskiya da riƙon amana. Cin ta munafunci shine kaɗai da kuma cire kwaɗayi ka rika mu'amala da mutanen kirki Allah ya sa mu dace. Amin amin sai kuma mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe gaskiya haƙuri da kuma ziyarar juna da kyautatawa tsakaninmu su ne abubuwan da za su kyautata a gare mu. sai nasiru kainuwa haɗejiya albani ya ce duk inda ka tsinci kanka abu ne mai kyau ka nuna halin kwarai domin duk abin da ka aikata mai kyau ko marar kyau to tamkar kana wakiltar addininka ne ko kuma kabilarka. Mm, kuma kaga magana gaskiya ce a nan e, sai kuma nazifi nura ya ce salam yau da gobe wannan maudu'i ne mai amfani musamman ga jama'a a wannan lokacin ka san yadda za ka wakiltar da kanka da ma jama'a a baki ɗaya ta hanya ɗaya ce mu riƙa gaskiya duk inda muka samu kanmu to sai usman manika mai ruwa road funtuwa ya ce hakika yau da gobe ita kyakkyawar mu'amala sai da girmama juna da ladabi da biyayya a cikinta wanda shine sai babba ya san darajar na ƙasa da shi haka kuma na ƙasa da shi ya san darajar na sama da shi shine zaka samu wakilci da kuma kyakkyawar mu'amala a tsakanin juna shi kuma kamilu rabi'u rurum allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe ikon allah hakika ta yadda za mu bi mu dinga wakiltar kawunanmu shine farko dai mu cire son zuciya na biyu mu taimaka wa kanmu da kuma da 'yan uwanmu kuma mu cire hassada mu kuma taimaka wa juna iya yadda za mu iya taimakawa fatan allah ka ba mu wakilci na gari a cikin al'umma ku tashi lafiya To Mallah Isa sai kuma Ismaila Sapati Sankalawa ya ce, a yau da gobe ita kyakkyawar mu'amala cikin al'umma ya kasance akwai girmama juna da ladabi da biyayya a wajen manya. Ku tashi lafiya wannan shine sakon karshe mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. Kayan yara gobe na nake ci. yara gobe na nake ci. na gumi na yake ci kayan yara na nake ci in dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki yan amshi na ka gama roƙana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kayan yara na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. yara gobe na nake ta babur yanzu gani akan motoci na tabbata gobe na nake ci kayan yara gobe na nake ci kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku ku gama kowane gobe na yake ce. amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Ka ni ma dodo gumi na nake wannan gumi ne yake ci. Ya yara gumi. yake ci <laughs> aisha ta ya iya buga waka ai ai ta bahaushe kan kat eh. Allah ya sa mu dace Allah ji kan ta ya sa mu mu cika da imani amin eh, to kuma yanzu kai tsaye ta waya muna tare da ah, watan Bashiru don jin yadda Hmm. suka haɗu da mai kuɗin nan hmm. da aka manta a keke na pep ɗinsa amma eh. Eh, kin san ran da muka gama waccan juma'a da ta wuce mun tsaya ne a inda yake maganan yanda aka yi aka nuna man ina take saboda haka wani dai mu bi shi kar mu shanya daɗin ne salamu alaikum wa alaikum salam wa salamu alaikum malam bashir to Allah ya sake da mu juma'a wa alaikum salam wa na ce idan kana wurin hayaniya da yawa zaka ɗan yi gefe kaɗan saboda hatsaniya kar ta hana ka magana eh, yau wato yanzu muna jin ka raɗau mm. ba hayaniya ah, wancan makon da ya gabata ranar juma'a mun tsaya inda kake mana bayanin cewa an nuna maka a ina wanda yake da kuɗin nan ko take da kuɗin nan suke yaya aka yi za ka iya eh. dasa mana daga inda ka tsaya ka san ka tsaya inda kake eh. cewa akan ce maka ga shagon can mm. yawwa muna jin ka na zo na a wurin kenan na da na ga wurin na ta bakin titi na shiga layin sai na ga wani yaro mai baro ba hmm. to dakan dai da Allah kula ina ko wata mata ana kinta mai yanzu sai ce ni eh, akwai amma ya raba ta ta ce a ah, ba sai yaranta ba wasu sai nuna mata tsohuwa sai ce kai ba ita bane wakin dai ba su fata ba hmm. sai ce eh, shi dai bai sani ba a cikin laya ana zaka ma akwai amma shigan tambaya hmm. to na tafi sai tambayi wani mai famasi a bakin layin kenan kafa shiga cikin layin da yake min dan shiga ciki akwai mamu in zai shiga amma bai san shagon ta ba yanzu mm. sai tambaye wani shago wani gidan sama ya ga ce min dan kara gaba gunda ya ce da su da tafai mm. ina na je gurin kenan sai na cikin dan tambaye su suka ce ma'a ba nan ne dan kara gaba ina zuwa sai na sani wani shago na da yaron ta ce eh, ce ne ne shago da sai ce mishi yalla ina nema mai yadda sai ce min ai ba ta fito ba ce amma ya ta fito sai ce ba ta lafiya sai ce mama ya ta fito sai ce ne ya ta fito hmm. sai na koma gefe na tsaya da haka don kamar minti ɗaya zuwa biyu don da kusa da kwafa shagon da sai ce min malam da kake so ne sai ce ina son garin ta ne hmm. sai ce min bata fito ba sai ce shi kenan bari idan sake jira sai ce mai dama sai ce ya ga kamar zan su zai ɓaci sai ce mace kai ni direban ke kina ce ne so ina kamar na ɗauke da shi karan jiya da kaya a jikin yana kanin kamar ike ta manta da kaya jikin na. Sai mm. mm. ce min sai ce direba ne ce direba jiki ne ce masa yi, ai shi ne ce ce bari kira wata. Eh. Ya ce waya ya kira wata ya ce mata ga me jiki na cikin ya dawo wani ta manta kuɗi a cikin jikin shi. Hmm. Eh, Abuja za ta taho. sai ya kashe waya sai mm. sai a kara kiran da kudin sakon talatin ma sai a kara kiran sai na ce eh gaskiya ga shi a kafa shagon ga shi ga shi ana kafa shagon mm. to daga nan shi kuma yaron shagon sai ya ihu cikin layin ga ni kina tutun nan ga ni kina tutun nan ya dawo ga shi ya dawo ga shi ya dawo mm. ba ne wani abu mutane suka cika a suka rufe ni a gurin bai kai malam sanni malam sanni malam sanni da ba je sanni malam sanni kowa je cewa Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya baka abin da ke nema kowa addu'a da mutane suka rufe ni biki saboda da mutum dari da wani abu ma a gurin sun ji daɗi to can ce mm. a gaya ma mai su officials na kasuwa eh irin irin yan kungiyar kasuwa eh su mun kasuwa mm. sai aka ce ah, a mutum shagon ciyama a tsira ki zo mm. aka kai ni shagon ciyama na zauna yanzu muna shagon ciya ciyaman can sai ga ta zo kenan tana hmm. shigowa da gudu aka yi kawai da ta zauna ta faɗo da rabin ta jiki ta zanta a jiki ya rabin ta kan ta faɗi. Allah sarki irin kace ce. Allah sarki. Eh, tana kuka tana kuka dan tun ranar asabar ta ta bayar da take tun ranar asabar take kuka da ta yi shiru ta yi hakuri ga take ina a tun satin din take kuka tun wancan ranar asabar din take kuka har zuwa yau kuma yanzu ba kukan bakin ciki take ba tana kukan munna ne. Allah eh. sarki. to ta da kan da aka tarasa ya ta ta da ke kanta duba yi dauka mm. zata dawo ta ce ai ko kuma ce komai zama ta komai ya nan daidai ba abin da ya mata mm. to mun na farin ciki kada ne ta kamar minti goma ta zuwa bakwai bata ma iya magana ba shiru tana da hawaye kawai take yi mm-hmm. bata iya wani abu dai na ta taba zato ba mm. shi shagon da kira ta je dan a shagon ta. Mm. Mm. to ta kanan kiyawa mota tuwa suka ce a kirawo unity area eh. na unity area unity eh kirawo su kuma da kan suka ce a kira nta eh. suka na ma a kira nta suka zo dai aka tattauna da irin ya aka yi aka yi su ma su na baku labarin na aka yi labarin mm. ita eh. ma ka tambaye ta miyar ta yi magana da ce da kawai bambancin ba mu sai mun fi da lokaci mu sai mun fi da lokaci kam eh yan uwanta duk yan uwanta yan na ne kwarai kuma ni ma duk yan uwana yan uwanta ne kuma uwan uwanta ne Allah sarki Allah sarki hmm. ba ta me ya iya faɗa ba bai kuma ta ce kan wannan abu ke ba ta ce tin wannan abin zai faru a rayuwa kuma a ce hmm. wannan abin ya tafi kuma har ya dawo da lokaci da eh hmm. to bari eh kawai Allah ya saka kun kawai da alheri eh yauwa za ka sauran jama'a su ma dai zaka ta addu'o'i kowa ya shigo aka je gurin kamar za a ce ga wani eh. ka ji kamar dan sarki shahararren ne ai shaharar ai a wannan wato bayan wannan a cikin rahoton naga akwai kamar wani malami shi ma wani shehin malami ne da yake magana a nan jose ke cewa su kansu sai da suka kira ka suka yi maka kyauta saboda abin da gaske ne wannan ba mu ce malam ya karya ba fa eh. hmm. Muna son mu ji da gaske ne amma ba mu ce malam ya karya ba. Eh malam da gaske ne shi shek ne a hmm. yani. Aha, Ta muna jin ka. Ya aka yi. Eh. Ina jin ka. Eh ya aka yi ba mu labarin yanda aka yi suka kira ka. eh to shi malam ya ji labarin dan a lokacin da abin ya faru malam baya gari suna ma'adar suna eh ma eh, abin ne ne ne da suka kasa Qur'ani a Adama. Eh. Hmm. bayan satin ya kare da zai kara ta ki kishi ne dawo sai aka fashi labari mm. shugaban kuma shugaban kwamitin masalatin yan taya ana cimaci malam ma'aji zai ba shi labarin da yanda ga yanda ka ne da kira wani yana son gani na mm. hmm. to da muka je na je gurin ma ranar kuma sai yar kanwa mataimakin shi kara ya je kaduna lokacin ban samu gani shi ba amma ya ba da sako yake a bani ya bani ya ba dubu ashirin yake a bani kanwarwa ne dan wannan abin shi Kanwar wane ka ce? No, kanwar mataimakin shi, kanwar mataimakin malami. Oh, kanwar mataimakin malami. An eh, madrasuwa a eh, Kaduna. Allah sarki. o oh, ta bayar dubu ashirin ce a bayar. Ta ce a baka. Eh, bani oh ya ce a baka wannan abin shi ma ga nashi tukokin Allah ya saka mu alkhairi Allah ya kara imani ta amma amma na gode na saka alkhairi to su su yan kungiyar ku ta keke napep hmm. yawanci mutanen gari suna hmm. ganin cewa ai yan keke napep da yan ataba da yan eh, tafi duk ba mutanen arziki bane gaskiya ma za su yi ba in suka tsin wannan kuɗi ai eh. shikenan su sai ya koma gida kawai ya harda kafa ya ta hmm. zulo abin shi sai gashi kai kayi wannan eh. ya suka kalle ka eh to wasu da wurin ne sun yi daɗin abin da yawa a kowane ko ina ya daga nan duk ya cikin jesulos din da zuwa a mm. gefen kukur don mm. mata babban ma ce ta mutum ya ce ga ita ce ga anuwa tare ne ana ce min godiya in jikin na ce a kowane sun kayan daga lagos masu man jikin na ne. suke na suke da sun daɗa wannan abu a wanda da sun da 95% sun ba da goyon baya sun ji daɗi kuma sun mun addu'a kuma sun gode mun sun yi da farin ciki zakan wannan abu. Mm. sun ga ka su. kuma eh. al'umma ma ta yi maka eh. addu'a suka yi maka addu'a. to yawanci bari mu koma kan rayuwar ka kai kanka ka yi maganan eh. cewa lokacin da wancan mako kake cewa matarka na da juna biyu ga kuma bukata ta kuɗi kaɗan mm. amma kuma sai ga kuɗi da yawa kuka zo kuka samu kuka yaƙi ke ɗan har aka samu aka mai da wannan kuɗin shin eh. wannan kuɗin kana ganin cewa wata dama za ta iya zuwa maka da tafi wannan ganin wannan kuɗin insha Allah saboda Allah da yi shi ne da koyi azuta ne kuma ratan insha Allah sai da wa'annan zaman Allah ya tafi da hmm. kuma amincewa shi yanzu misali na yi hmm. dan Allah ne kuma shi nake ne roƙo ya taimaka min din hmm. amma ba na ce wai ni na ba wani ko kuma ba amma Allah ne roka shi zai turo ku da ba wai shi zai kan da hannun shi ba zai turo wanda Allah ya taimaka mun sai dai wannan alƙawarin da Allah ya sa Allah ne ya sa ne kuma ne da muke din akwai abin da ka faɗa da ka fara ba da da ka ci gaba da labarin cewa inda da ka je neman matar ka da wani ya ce maka wace ce ka ce a ita mm. wannan ba ta kai wannan shekaru ba ga yadda take mm. ka faɗi kamanninta to menene eh. mahimmancin Eh, masu tuki ko kuma masu watan su san waɗanda eh, suka hau watan keke na pep ɗinsu ko kuma suka hau a cabar su game da irin wannan don mm. da ba don ya kalle ta ba eh sai ya yi ta canka canka nan da mm. can eh, abin da sa kafin mu shiga kafin ta shiga lokacin da suka sai da sun ce mun drop mm. ta sai a ita su su uku ne da yaron shagon na taimaka mu da kuma abokin ya sai ya raka ta gurin auren so na kan na tsaya gurin mata mun mantan yi magana mai ta minti uku muna magana ba musaran ta ba kamar ta tuhumma da ke Allah sai ta shiga ta zauna shi da ke malaka kin mata matan ba musaran ba mu da ba da ke zauna ita hmm. ita za a shirya a yi. na sarki hmm. kaga muhimmancin bayan na ce su gudun ma da suka cikin da ke mata nan ne ce mai eh, tana ganin ne yan mata shiro ta shiro ta ci gaba da waya na ce ina kallon ta da haka da nake ta kowanta kudi kulle take ce ma an jira yan hmm. ban san ma da kayan a baki kin ba lokacin shi kuma a cikin nata shi ma bai kanta sa kai a ciki ba dauka yana hannunta mm. to shi ne da ya gana wai ana bata lokaci sai yake zai sallame ni kawai mm. da ya sallama ne shi ta kwata tambaye shi ce na ya sallama ne ya ji shi ya sallame ni yake to ai da ko ta hanta ciki shi ma kafin ne yana cewa to kaya haka Eh to yawanci yanzu matasa rayuwarsu ta zama ta son kansu ce kawai wanda idan wannan dama ta samu ba za su iya tsallake ta ba. Mm. A yawanci da na ga ka sai na ganka da gemun ka haka da ɗan kamala yannan abin da ka yana da nasaba da kamala ko kallon siffa ta mutum ko koyaya saboda wasu na tunanin da masu yanzu ma wasu shaye-shaye suke yaushe zai tsinci wannan kuɗi ya ce bari ya maida su ga mishi. Mm. Bari ma har sai ya sha wuya kafin ya nemo mishin. Mm. Kana da abin faɗa kai? yace wannan ai shi kasan kamara da kuma damaki abin ya ta karanta ya zama a zuciya ne mm. don wani zai ce ko ustaz ne kai <laughs> na ce saboda wani zai ce ko ustazi ne eh, dan malami ne malami ne shi sa ya maida eh. yaya abin yake ya rayuwa ka take a normal a normal normal mutum eh kafin lokacin da ma ai ai tun ne kuma lokacin da ni na ba mu na zabo da Allah ne zabo da kuma dokan da maza Allah ya sa akan gemu hmm. da da mutum gemu da duk koyi manzo koyi manzo Allah hmm. kafin hmm. lokacin wasu na ce mu ustaz wani sai malami ce masa a ni fa na ba mu nan bai zama yanzu mutiya na zama mallam sannan zai ba gemu ba akwai abin da ka faɗa ka ce kai baka fi kowa ba kai kuma kana kallon kanka yadda kowa yake kallon kansa abin nan ni dai ya burge ni sosai saboda wasu da dama suna tunanin a ah, to yana tunanin ai ya fi ni ne ko kuma kaza kaza ko kuma bai da bukata ne a ina da bukatu amma ban tunanin sai ana kowa ba amma hmm. wannan da bukatun da da zahiri ka dan nayi yaki da shedan da na tiya muku yanzu mun yaki da shedan da kaman fatare eh yaki da akan akan wannan kudin mun yaki da shedan sosai akan kaman fatare akan wannan kudin ya ya 48 hours ban yi bacci ba hmm. kwana biyu ni da mata duka hmm. to to yanzu yanzu eh okay yawa to ina jinka kace kun kai awa 24 nan shiru kenan 44 da takwas da hudu kaga wurin kwana biyu kenan da takwas kwana biyu kenan ina jin eh, kwana biyu kenan kuka kuna ta shawara eh, kwana biyu wani ita da take take zuciya ne man na take take zuciya na ko wani shi yake yin da take haka <laughs> eh to to yanzu misali eh, eh da ta ce da ta ce ku ciya zakai Da ta ce mai gida mu dan cinye kuɗin nan ya za ka yi. Mm, a ajiye kawai ga muna da bukata. Eh, a gaskiya kan gaskiya lokacin da yake za a samu kuma dai to eh, dai Allah zai samu da shi amma gaskiya kan dama zuciya tun yawa yana kudin na zuciya na bakin na yana bai zo kan na taba kudin na kuɗin na akan bai zo taba kudin na to matasan da suke da aure irin ka misali a me za ka gaya musu eh. game da mahimmancin samun ita kanta mace ko kuma miji na gari a matasa wannan masu tagare kan gaskiya a fanne ma ce kuma kamar da yau dama addini na kan da manzo da ya faɗa min mm. cewa abin ya hore ku da ku nemi mata fawar mata guda guda hudu mm. kifa hudu ne ko ne mm. addini da ne kyau da ne kuma ne nasaba da kuma ne arziki yake amma wani alƙawar cikin su kai aure mai addini da kuma sai Allah ya sanya ta ke na aure garin ko mai addini dan saboda ina horon matasa masu neman aure da mutum da neman ilimin mata ta gari ba wai kirkiri ko kuma wani nasaba kan dangantaka bai mai ta gadon wacce in Allah ya tsaya da dangantaka ta za ta taimaka mishi shi hmm. a zanna shi ma ya taimaka da safa wani su ya hmm. tare shi ne hmm. mata na kuma shi ne miji na da kuma addu'a ta kowanne matashi da kuma magidanta ma da suke da aure. a ɗan tsakanin nan ana maganan cewa shaye-shaye yi wa matasa yawa da sauransu za ka iya faɗan wani abu akan misali a ce kila wace irin rawa shaye-shaye zai iya takawa kamar da muke cewa za a yi mu wakilci kawunan mu. a ganinka mai maka tambayar da muka yi wa hmm. mutane yau a ganinka ta yaya kamata mu wakilci kawunanmu a rayuwa gaskiya shaye shaye kan ba abin da za a dogara da shi kuma a sashi a cikin ma'aunin rayuwa ce za ta fita ji ne yana hmm. jawo koma ba cikin yanayin rayuwa yana jawo koma baya na kasa kuma cikin addini mm. yana jawo koma baya cikin eh, al'amuran rayuwa da kuma addini da mutum ya hakuri da halin da cikin shi wani suna cewa ta shaye shaye ta gida da suna cewa na cikin talauci ko kuma cikin rashin mm. babu ko kuma rashin kula sai ta shiga shaye shaye to amma in mutum ya hakuri Allah ya sa da zuwa wani lokaci zai samu abin da ko bai samu abin da zai samu zai samu mafita mm. da shaye shaye ba abin dogara da shi ko kuma abin da za a ce an sa shi a ma'aunar rayuwa a ce an aikata shi aikata na amfani da shi ba. Da shi ba eh. To bari mu koma mu kaɗan waiwayi gwamnati. a matsayinku na matasa eh. wanda mafi yawancin matasa suna ganin cewa suna cikin wahala ne saboda sakamakon rashin shugabanci na garo wani lokaci ko cin hanci da rashawa da hmm. makamantansu da ya daɗe yana ɗaukar kokara yana rangaɗa mana shin kana ganin cewa gwamnati na da rawar da za ta taka wajen inganta rayuwar matasa domin su zama nagari kamar irin wannan halayyar da kai a ƙarshe za ka iya gaya mana wani abu sosai kuma sa da rawa ta taka wajen inganta rayuwar matasa ta zama da irin inganta irin akwai ma'aikata a na abokanai wanda graduate ne suna na sama da mutum biyar ko shida zuwa bakwai mm. wasu suna kura mata kai kana da su wasu kuma suna kura ga su su girman kansu ya hana su je su yi kana da su wasu kuma girman kansu ya hana su a kowanne malami da shi yake daukar kana ma na san graduate ya daukar kare yana aiki sai bai eh, samu aiki da ba amma graduate ne ya gama kan dace komai da komai hmm. amma Allah ya sa gwamnati ta taimaka ana dan samar da aikin yi dai ko da ba samu dai fifty hmm. fatan ba ko a samu dai kaɗan daga cikin dai a ce ana dan samu dai hmm. insha Allah mutane sai za su dage su dan yi kasan da sun ga wani ya samu wani ya samu shi ma in Allah zai samu wani lokaci. Allah. Amma wasu za su ga an yi karatu an yi karatun ko ba aiki ne visa kawai ya zagata su ai wacce ne ma ya tana ɓata rufin da gara masu shaye yan kawai su zo su je su ne karfi ko kuma da yare dai kawai su rusari da tunanin su da sai a buɗe ba. to hmm. haka yake to ah, mun gode sosai bashir usman da ka samu samun damar tattaunawa tare da mu sai wani lokacin allah ya so hmm. za mu ci gaba da ɗan tuntuɓar ka saboda a dinga yi matasa matashiya. yau na gode da sake alkhairi yawa fatan alheri gare ka ka ce mata ka kuma uh, murya amurka na mata gaisuwa ta musamman da wannan ita ma jajircewa da ta kwarai da gaske eh. mun gode ai na maimuna iko Allah sunan kanwata aka sa oh maimuna to Allah ubangiji ya raye maimuna ya sa kuma ta tafi babanta da mamanta albarka insha Allah eh. amma amma amma na gode Allah ya raya madalla amma amma na gode yawa to kin ga yawa To kin ga tattaunawa da muka yi kenan yanzu nan kin ga mutane sun ji karashin ta dai tunda mun faro ta dama wancan makon da ya gabata kuma mun gode kwarai da ya samu lokaci har ya ba mu lokacin shi muka yi magana da shi. kafin sannan akwai yan sakonni da ya kamata a shafin mu na Facebook wanda ya mm. kamata kan mu tsallake. Wani Sadi Sa'idu Daura ya da ni nake ba da aljanna da tunina ba wannan bawan Allah. kin gane wato <laughs> inda ke ba da aljanna da tuni eh, ba shi eh. saboda abin kirkin da ya aikata sannan kuma sai sai ibrahim yusuf ali bawa ya ce wannan bawan allah da shi da matarsa mm. allah ya sa muku aljannar firdaus ta zama ita ce muku muku in kun koma gare shi haka to mun gode sannan kuma allah ya baka arzikin da ya fi wanda ka tsinta din ka maida domin kowa da kyau zai ga da kyau haka yake yanzu kan sai dai mu ce sai mu fatan karshen mako lafiya yanzu kan a madadin Hafsat Maina Muhammad eh to Hafsat ai dole lokaci kike ne ba na son mu tafi bangaji ba wallahi dole ki hakuri yanzu kan a madadin wanda ta ba da umarnin shirin saida hamdin sai kuma injiniyar mu ta yau nashon kale sai kuma wacce take hada mu a facebook live wato maryam bugaji muke cewa ku zama lafiya na usman ahmad kabara daga washington dc ba na motsa jiki su yau da gobe